yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali a cikin wannan satin wani yaro ɗan ƙanƙane mai raunin shekaru wanda iyayensa suka kai shi almajirtaka ya haɗu da uƙubar malaminsa domin kuwa malamin ya masa ruɗu-ruɗu a jikinsa birɗi aka yi masa da bulala kai ka ce an sa wuƙa ne an yayyanka shi kamar wani ɗan tauri gazantawar da nasiru salisu zango ya yi da shi a lokacin da yake masa tambayoyi shin ka yadda a mai da kai wajen iyayenka Yarin ya ce a'a a mai da kai makarantar ku a'a ina kake so a kai ka sai ya ba da amsa wacce za ku ji a cikin bidiyon da zan samu ku a yanzu sunanka Muhammadu a wace makaranta kake makarantar malam ma'aru wace unguwa sun sa unguwa daga wani gari aka kawo ka daga maguma maguma ina ne maguma gaba da bauchi gaba da bauchi to me yasa me ka a jikin ka daga rigar kan gani waye maka wannan ciwon malamin ku eh. me kai masa jiyo bayan na gani subhanallah daga rigar sama man sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me kai masa me kace me kai masa Kana kawo abinci an ban samu abinci ban ci a kai ne gida. Eh, idan baka samu kayo bara baka kai masa ba sai ya dake ka? To a wace unguwa yake? Eh? Ban san unguwan ba. To yanzu a ina aka samu ka? A eh? kan gada. A kan gada? Yanzu me kake so? Kana so a mai da kai gidanku? a mai da kai gurin malam ko a mai da kai garin ku bauchi baka ka san a mai da kai bauchi to me yasa eh ina kake so a kai ka yanzu magama to a mai da kai gun malam to ina kake so a kai kan haka ne a baka a anan Allah ya To fa uwa masu kallo wannan yaron ɗaya ne daga cikin dubban yara waɗanda ake haramta musu jin daɗin kasancewa da iyayensu. aka haramta musu jin daɗin rayuwa a cikin unguwanninsu da garinsu aka ɗauke suka cokam aka kai su wani guri mai nisa gurin da babu uwa babu uba babu wani wanda suka sani babu wani wanda zai musu gata aka bar su da kangame man kwano a hannu suna yawo lungu-lungu wai da sunan bara duk an yi hakan ne da sunan cewa wai an tura yaran ne domin su sami karatun alkur'ani mai girma abin tambayar anan shine alkur'ani mai girma littafi ne da Allah ya saukar da shi sama da shekara dubu da rabi amma kuma ba a nemi karatun alkur'ani ta irin wannan hanyar ba sai a cikin kasar mu Najeriya a irin wannan yanayin tare da cewa ma a halin da ake ciki yanzu akwai wasu kasashe waɗanda suna tafiya akan tsarin karatun allo a rubuta a wanke a hura toka kamar Sudan amma kuma ba sa bin irin wannan tsarin a irin wannan yanayi da ake tura yara neman karatu a ƙasar Hausa yara ƙanana marasa shekaru a tura su suna bara Kwanakin baya mun gabatar muku da wani shiri alfurkan inda aka zo da wasu yara ƙanana waɗanda suke yawo aka kama su cikin dare wajen sha ɗaya na dare suna yawo a cikin unguwanni. Babu shakka wannan zalunci ne kuma ta'addanci ne. A yunkurin hukuma na daƙile irin waɗannan abubuwa tana ta sanar da cewa za ta hana bara a Kano amma kuma wasu suna cewa wai su ake a hana karatun Alƙur'ani. Abin tambaya 'yan uwa shin hana irin wannan abin hana karatun Alƙur'ani ne? idan har hana bara da hana yara kai yara ƙanana irin wannan gurin hana karatun alkur'ani ne ma iya cewa kenan ba a fara karatun alkur'ani ba sai a ƙasar mu Najeriya ta irin wannan hanyar idan ba haka ba kuwa idan muka duba za mu ga cewa magabata duk ba ta irin wannan hanyar suka haddace alkur'ani ba kaga kenan babu alaka kwata-kwata ta kusa ko ta nesa tsakanin karatun alkur'ani da haddace shi da kuma yin bara duk da yake sakan kafa hujja da cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ahlus suffah su waye ahlus sufa wasu sahabbai ne da suka yi hijira daga garinsu suka tare a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ana taimaka musu da abin da za su ci wani lokacin ma har da sutura su ba su da wani aiki sai karatun alkur'ani da yawa sukan kafa hujja da wannan su ce wannan ne dalilin yin bara to amma kuma wannan ba zai taba zama dalili karbabbe ba kasancewar barar da ake yi a ƙasar Hausa yara ne ƙanana masu raunin shekaru ake turo su ana tura su ana kashe musu zuciya waɗancan kuwa manya ne wasu ma da iyalansu kawai kwaɗayin su zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam su ji hadisai su kwashi ilimi su koma su karantar da mutanen su suke zuwa su tare a masallaci kaga kuwa ba za ka taɓa alakanta abin da kake sa yaro wanda mai mallaki hankalinsa ba da abinda babban mutum mai hankali baligi ya sa kansa yayi da wata manufa ta neman ilimi kuma ko a yanzu da wani mutum babba mai shekaru zai ɗauki jiki ya tafi wata ƙasa neman karatu babu wanda zai ce dan me duk hanyar da zai biya ciyar da kansa ya shayar da kansa matuƙar ba kayan wani zai ɗauka ko ya ba wata hanya ta mutuwar zuciya ba babu wanda zai ce bai kyauta ba kowane ya ce zai masa gyara akan wannan hanya da ya ɗauka da haka wajibi ne iyaye su ji tsoron Allah su sani cewa suna tura 'ya'yansu ne zuwa ga halaka abin da yake tayar mun da hankali game da ire-iren waɗannan abubuwan irin waɗannan yaran haka suke gama rayuwarsu su taso ilimin ma da yawa ma ba su samu ba sai ka ga wani tsarki na kirki ko alwala bai iya ba babu abin da suke iyawa da yawa daga cikin su sai zallar karatun alkur'ani in tilawa ce kam da yawa wasu sukan iya wasu ma wannan din ba sa samu irin haka sai sun girma sun kai munzalin mutane suna so su aure suna so su duk wata rayuwa da yan adam suke yi amma ba su iya sana'a ba ba su sanya ake a nemi kuɗi ba sai su fara kirkiro wata hanya wacce suke ganin ta wannan hanyar za su iya samun kuɗi sai su fara tsubbu da damfara da dai abubuwa da yawa na sirkulle waɗanda ba abubuwa ba ne mai kyau idan muka koma muka waiwaya za mu samu mafi yawan bokayen ƙasar hausa daga irin wannan jinsin ne malaman makarantar allo kolawa da sauran hafizan alkur'ani ku gafarce ni sam ba na faɗa da wannan hanyar asali ma ina ƙalubalantar duk wanda yake so ya ga bayan karatun alkur'ani a ƙasar hausa wannan hanya ta makarantar allo hanya ce mai matukar muhimmanci da ake bi wajen haddace karatun Qur'ani amma tsarin bara da kawo yara ƙanana babu shakka ci baya ne kuma addinin musulunci ya hana haka don haka muna goyon bayan hukuma da ta yaƙi da ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke jawowa ake zagin musulmai ake bata musu suna Allah ubangiji ya kyauta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh